Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya yau Lahadi 27 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. wani babban jami'in diplomasiyyar amurka jiya asabar ya faɗi wani abin da 'yan jam'iyyar damakar suka kira ba'asin da ya yi muwafaka da zargin da ya janyo binciken da ka iya kaiwa ga tsige shugaban amurka donald trump ko da yake abin da aka kyauta ta zaton mutumin zai gaya ma 'yan majalisar dokokin shine cewa abin da ya sani kan batun ɗan takaitacce ne kawai philip rika mukaddashin mataimakin sakataren harkokin waje mai kula da batutuwan turai da asiya ya gana da kwamitocin majalisar wakilan amurka na harkokin waje da bayanan sirri da kuma na bin diddigi a asirce a gidan majalisar dokokin amurka na capitol da rika ya shirya zai gaya ma 'yan majalisar wakilan ne cewa shi fa bai da wata masaniya kan cewa an jinkirta bai wa kasar ukraine tallafin da amurka ta tanadar mata din ne don a takura ta ta kaddamar da jerin binciken da ka iya taimaka ma trump a takarar da zai sake tsayawa a shekara ta 2020 a cewar wata majiya mai masaniya kan batun. wani babban jami'in gwamnatin koriya ta arewa a yau ɗannan lahadi ya yi gargadin cewa ba a samu wani ci gaban kirki a dangantakar amurka da koriya ta arewar ba fa yana mai jaddada cewa ci gaba da karce ƙasa da ƙasashen biyu ke yi ka iya kaiwa ga musayar wuta ko yaushe wannan kalamin da ya fito daga kim Yong choi tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar da alamar an tsara shi ne da zimmar matsa lamba ma amurka a gabanin cikar wa'adin ƙarshen shekara da koriya ta arewar ta saka da kanta na farfado da tattaunawa kan nukiliya wadda ta cije jami'an koriya ta arewa sun yi wata da watanni suna yabon shugaban amurka donald trump kuma sun lura cewa yana ci gaba da yin hulɗa ta kudda da shugaban koriya ta arewar kim jong-un duk wadda cewa ya cika sukar wasu jami'an gwamnatin amurka to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an sake kashe akalla bakwai daga cikin mutanen da ke zanga-zanga a iraki jiya asabar a wasu arangamomin da suka yi da jami'an tsaro a birnin bagadaza da kuma garin nasiriya da ke kudancin kasar. bayan da dubban mutane suka shiga zanga-zangar da aka yi a faɗin ƙasar ta nuna rashin amincewa da manufofin gwamnati a cewar jami'ai wannan tashin hankalin na baya-bayan nan ya sa yawan mutanen da suka mutu ya haura zuwa 49 a tsawon kwanaki biyu da aka yi ana zanga-zangar a cewar kafar labarai ta associated press hukumar kula da 'yan 'yancin ɗan adam ta iraki wadda ba cikakkiyar ta gwamnati ba ce ta ce adadin mutanen da suka mutu 63 ne dabban masu zanga-zanga ne dai suka yi ƙoƙarin dannawa zuwa unguwar nan ta birnin bagadaza wadda ake wa lakabi da green zone mai matuƙar matakan tsaro wadda ke kunshe da ofisoshin jakadanci da kuma gine-ginen gwamnati. zuwa dare jami'an tsaro sun kammala fatattakar masu zanga-zanga har sun koma dandalin taharir wanda babban shatale-tale ne na tsakiyar birnin shugaban turkiya rajab tayyip erdogan jiya asabar ya ce sojojin kasar za su a ta bakinsa kawar da 'yan ta'adda daga iyakar turkiyya da syria a bangaren arewa muddin dai mayakan urdawa na ypg ba su tashi ba bayan cikar wa'adin da aka cimma tsakanin turkiya da rasha a farkon wannan satin an ba da wa'adin ranar talata ne a wata yarjejeniyar da aka cimma tsakanin erdogan da shugaban rasha vladimir putin a birnin shakatawar nan na soci da ke gabar tekun black sea rasha ta ce 'yan sandan sojinta da dogarawan tsaron kan iyakar siriya za su taimaka wajen kawar da kurdawan zuwa nisan kilomita 30 daga kan iyakar turkiyya dai ta nace cewa kungiyar mayakan ypg ta ta'addanci ce kuma ta sha sukar amurka saboda goyon bayan kungiyar da take yi labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labarun zaɓe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar. Hukumar zaɓe na ci gaba da shirye-shiryen zaɓen gwamnan Kogi da Bayelsa, inda za a haɗa da sake zaɓe a mazaɓar majalisar dattawa ta Dino Mai Layi. Ni na gamsu da zaɓen Buhari ban yi asarar ta ba, in ji tsohon darakta Abdulkarim Muhammad. Me ke faruwa ne kan rashin zaɓen ƙananan hukumi da naɗa kwamishinoni a Taraba? Muna da rahoto. Mun ma da baya ga gwamnati muna buƙatar ƙarin dama, in ji Zainab Bagudu. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Hukumar zaben Najeriya INEC ta buƙaci jam'iyyu su mika jerin sunayen wakilansu na rumfunan zaɓe ga zaben gwamnan Kogi da Bayelsa gabani ko kuma zuwa ranar ƙarshe ta biyu ga watan gobe. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu ya ba da sanarwar a taro da masu ruwa da tsaki a yana gowa jihar Bayelsa. Za a gudanar da zaben jihohin biyu ne ranar goma sha shida ga watan gobe kuma doka ta umurci mika sunayen wakilan mako biyu kafin ranar zaben. Hukumar zaben za ta yi wakilan katin shaida don haka ya saba doka wani ya je rumfar zaɓe da alamun jam'iyyarsa. Kakakin hukumar zaben Aliyu Aliyu Bello na ba da tabbacin ba za a samu dungu a zaben ba. To ai abubuwan da ke faruwa a cikin zaɓe aika su da yawa. Wani lokacin a kan sakamakon wani lokacin a akan waɗanda suke aikin gabaki ɗaya sai dai Allah kiyaye abin da yake faruwa kawai shine hukumar zaɓe ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta ci gaba da tsare dukkan abin da ya kamata don ta tabbatar da samar da sakamako mafi dacewa na zaɓen nan yadda ba wanda zai samu wata kafa da zai canza sakamakon abin da mutane suka yi tun daga rumfa. Akwai ingantaccen tsarin tara sakamako ta yadda ba wani ko kofa da aka bari a bude da wani zai shiga ballantana ya bata. Zaben dai zai gudana da sake zaben majalisar dattawa ta kogi ta yamma inda sanata Dino mai layi na PDP zai fafata da Simat Adeyemi na APC don yunkurin zama a kujerarsa. Abun lura dai mai layi wanda ya fice daga APC ya shiga PDP ya sake lashe zaɓe ya samu kalubale bayan Simat Adeyemi wanda tsohon dan majalisar dattawa ne a PDP amma ya yi wuf ya shiga abc bai samu nasara ba ya ruga kotu inda ya nasarar umarnin sake zaben tsohon darakta a gidan talabijin na najeriya nta abdulkarim muhammad abdullahi ya ce bai yi asarar kada kuri'a ga shugaba buhari ba ni ina son tabbatar ka maka mamaya nasiru ko ka fara ba zan yi ba wallahi tallahi zaben buhari ya zama kwance ma mutane takunkumi ne saboda mun wahala kasan nan tafiyan baya wanda suka saba sata za su ce wani abu amma daga mutumin da ya zo yana neman ya kwato ma talakawa 'yancinsu amma abin da za ka lura ka dubi mutanen da suke sama so na munafukai ni ina bakin ciki da har mutumin arewa zai zo yana wani kwazafi yana wani cewa aishi bejin bai jin daɗi daɗin barawo domin an saci kuɗi me za a ce mana in mutum ya zo yana ce bai jin daɗi na tallafa da sadauna ya yi a kan cewa mu zauna mu gyara kanmu mu san ina muka fuskanta sadauna ya taimaka wa talakawa buhari na so ya taimaka amma ka dubi lokaci shekaru masu yawa an ɓata mutane sai su zalunci in akwai masu zaluncin talakawa su yan siyasan arewa ne malam abulkarin kafin yi nisa ka ce masu sata ne su ne watakila ba sa jin daɗi shin yanzu ka gamsu cewa ba a yin sata eto eh ni ba zan iya cewa ana sata ba ana faɗa ana sata amma kuma an kawo hanyoyi ai idan mutum yana da gaskiya ai ko ni an zarge ni da ni aiki to mutum ya je efcc na taɓa yin interview a wani majalar nasara cewa dole da ma'aikacin da na yi da 'yan kwangila ya je wajen masu hukuma ba ka je a ofishin gonan wada ana sa kwamiti na barayin da suka yi sata ai ga hanya ba wani wanda fi karfin hukunci ko shi buhari akwai lokacin da wani ya taba kai buhari ya ce gashi ya yi sata an zo an bincika buhari bai taba ce kar a bincike shi ba kuma wata suke aiki a karkashin shi barin faɗa muka wallahin ƙasar mu faskararren ƙasa ne munafukai sun yawa mutanen kirki na na najeriya da yawa sai dai mabannata sun fi yawa su aka ba su riko in ma akwai wani laifin da za ba wannan gwamnatin shine wa'annan mutanen da suka zauna suka yi dumo-dumo su ne yan hiran su obasanjo yan hiran su goodluck jonathan aka zo aka sake zuwa suka yi gudu suka dawo sun kane kana su ake ba su daman su sai abu atin da kawai ni kenan in baka buhari ya shi takobi ina daga mishi hannu sai dai zan baka wani labari wallahi akwai wani dan kasuwan da ya kira ni na da daga gona na kifi yace don Allah ka zo akwai wani magudin kuɗi na kwangila wanda har ya faɗa ma 'yan jaridu zan haɗa shi da mutane daily trust ai bincike don dan jaridan ya je yana bincike sai aka zo aka ce a ya daina bincike din wallahin mu ya faskara mugayen mutanen da aka sa sama suna matsayi su suke kashe kasan nan ba buhari ba hausawa kan ce gwanin wani karkataccen wani yanzu kuma ga rahoton ibrahim abdulaziz kan rashin zaben ƙananan hukumi a jihar taraba har ma da jinkirin nada kwamishinoni lamarin da ya kai wani lauya kwarista biliyamin mai hanci rubuta majalisar dokin jihar wasikan neman da tsaye gwamnan jihar aktadare disan isiyaku bisa rashin kafa majalisar zartaswa yau fiye da watanni bai da rantsar da shi wajibi ne wa gwamnan kowace jiha ya nada kwamishinoni jama'a su samu moriyar rayuwa kananan hukumomi kuma majalisar jiha za ta yi dokoki wanda zai ba wa ciyamomi na ƙananan hukumomi yadda za su yi ba ana nufin cewa su yi dokoki da zai hana a yi zaɓe na siyasa ba. su ma dai jami'an adawa a jihar tunis suka soma koka game da halin da jihar ke ciki a yanzu ambasada hassan jikado jakadan najeriya kasashen tirinda da tobago cewa yi. mu muna kira gwamnatin tarayya duk karamar hukumar da babu zaɓaɓɓen ciyaman ko kansila kada a yadda ma a basu wannan kaso nasu saboda haka doka ta tanada a tabbatar cewa an yi zaɓe zaɓe kuma mai inganci a tabbatar cewa kuma duk abin da kaso da ake wa ƙananan hukuma an miƙa musu an daga musu a hannunsu ga nan gwamnatin tarayya tana tallafawa jihohi a biya ma'aikata wanda suke cikin wahala ba su biya su sun cinye kuɗin kuma yanzu sun koma suna cewa gwamnatin tarayya da bata bada ba da biyu aka ƙin zaɓen ƙananan hukumomi kana tara kwarai kuwa shi gwamna da mugarrabansa musamman kakakin majalisa da mugarrabansu sun ƙi yin wannan zaben ne saboda su zaɓo mutane 'ya'yan gidansu ne su ajiye su saboda duk kuɗin da aka kawo zaƙulo wannan kuɗin ne a zo a tattara a ajiye in an tambaye su ce ma a'a suna shari'a to in dai shari'a suke yi to suna nuna mana cewa suna ɗaukan wannan kuɗi ne suna ba wa alƙalai saboda sami nasara a shari'a. To ko me 'yan majalisar dokokin jihar ke cewa game da wannan batu? Honorable Bashir Muhammad Bafe shi ke shugaban kwamitin yara labarai na majalisar dokin jihar taraban bangaren gwamnati wato bangaren gwamna su ne masu kawo mana kuduri a majalisa a kan ko a kara musu wa'adi ko kuma a ce an sauke su a nada wasu ko kuma za a yi zaɓe to mu in za a yi zaɓe za a kawo mana kasafin kuɗi na zaɓen ɗin kafin a je a yi zaɓe ba kawo mana ba majalisa to muna jira dai mu gani har yanzu su shugabannin ƙananan hukumsa da wa'adi don wa'adin su ya kare a bisa doka ne ake yi wadi su ya kare ka dama sauka suke yi amma kamar watanni biyar ko hudu da suka wuce wadin su na shekaru biyu sun kare to an sake kara musu wadi na wata uku to daga nan ba sake karawa ba har yanzu muna jira mu gani ko za a kawo kuduri kan za a kara musu wadi ko kuma wannan wadin din za a kawo wasu a nada sabbi ko za a yi zabe to sai dai ko a martaninsa gwamnan jihar taraba aktadare disan isiyaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa bakar bawa ya ko musanta zargin da ake yi kazan local government ma ya akwai process dole sai saec sun tantance sun kawo masa da ya kamata a yi ai wannan sai ka tuntubi saec ka ci da shiri suke ciki wa'adin kan shugabannin kanan hukumar da ke kai ya kare yan majalisa sun kara yanzu ma kuma ga shawadin ya sake an ji shiru dole za a yi kamar zuwa yaushe za a yi kenan za a yi a cikin kwanan nan yankin arewa maso gabas mai jihohi shida ya samu can inda jihohi uku ke pdp wato bauchi taraba da adamawa uku ko ke apc wato gombe yobe da borno mai matar gwamnan jihar kebbi dr zainab shinkafi ba gudu ke cewa ne kan abin da mata suka tsaya a kai cewa sun ba da guduma a zaɓe da aka rika kara musu mukamai kazalika me za ta ce kan pdp a zamfara da sokoto alhamdulillahi an yi sake zaɓe kuma mata nigeria sun ba da gudunmawa sun yi rawan gani mata sun fito sun yi kamfen kusan duk inda ka je zaka ga da aka yi zaɓe layin mata zaka gani kuma an yi nasara jam'iyyar mu jam'iyyar apc ta samu nasara kuma babanmu ya dawo abinda zan ce kenan mata sun ba da gudunmawansu kuma mun gani goyon bayan ku an ɗauki matakin da kuke jin kun gamsu da abubuwan da ake? Eh ta wani gefe an bada ta wani gefe ba a bada ba. Eh, saboda haka har yanzu dai muna ƙara neman a yi ma mata abubuwan da ya kamata a yi mace ita ce ginshikin kuma da mace ake samun ci gaba na rayuwa dai in aka gyara mata aka gyara kamar ilimi da sana'a mata da ke kankara in aka taimaka masu wayanda ke jihohi haka aka ba su abin yi a hannu aka yi masu training za mu samu ci gaba kwarai da gaske amma kamar yadda na faɗa ta wani gefe an samu ci gaba ta wani gefe ba a samu ba wani gefe ne a takaice aka samu wani gefe ne ke bukatan gyara daga tabarun ku eh muna son a ƙara barin mata su yi amfani da daman da muka samu yanzu muka ci zaɓe a sa su a cikin gwamnati yadda ya kamata yanzu an samu ragowa na mata misali wayanda suka ci zaɓe ba a bari mata suka dawo gidan kamar su state house of assemblies majalisa haka na house of rep mata ba su dawo ba yadda ya kamata ba mu a jiha kebbi muna alfahari muna murna da cewa mu yana ba da dama mata su tsaya a local government amma a federal level gaskiya ba a samu haka ba yau mun samu labari cewa gwamnan jihar kwara ya sa mata a commissioner kusan guda tara wannan abu ne wanda ba a taba yi a najeriya ba kuma muna mashi godiya kuma muna murna muna ganin kasashe da suka sa mata a gaba kamar rwanda irin ci gaba da suke samu amma najeriya inda ba a barin mata su fito ga shi nan dai abubuwan da ke faruwa a wannan yanki da kika fito na arewa maso yamma jiha ɗaya ta tafi jam'iyyar pdp wato jihar zamfara jihar kikenan kenan ma jihar mahaifinki sannan eh, jihar sokoto jam'iyyar pdp ta ci gaba da mulki saboda gwamna aminu waziri tambol ya yi nasara me za ki ce wannan ya nuna jam'iyyar ku tana samun kalubale kenan a wannan yankin eh gaskiya an samu matsala wannan matsalolin da aka samu ya zo ne daga sama daga party headquarters wanda kuma ba a bi ah, abin da mutane ke so ba saboda haka mutane da state sai kawai suka koma pdp daga nan kuma sai fati ta rasa kujeru to wannan ya kamata lalle lalle a zauna a duba mu namu a matsayin mu na uwaye namu mu da shawara ne ga wasu zaɓe nan za a yi amma in allah yarda za mu yi nasara kebbi ya zama jiha wanda babu wata fati ma a cikin ta fati guda ce jam'iyyar apc ce duk ma wayanda ke sauran fati din hatta tsofaffin gwamnonin da ke wani fati duk sun dawo jam'iyyar apc amma wayancan da aka samu matsala ko zamfara ma tsakani da allah zamfara jiha apc ce kawai dai daga kotu ne aka zo aka samu wannan abun to wannan abu ne daga wajen allah kuma ba yadda za a yi sai dai mu ci alhamdulillah ai da ma zainab da zaɓe ko ba zaɓe? allah kan ba da mulki ga wanda ya so Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilin mu na Adamawa Ibrahim Abdulaziz da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da ke sanya wannan shirin. Ni da Adamu Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Rashin tsaro a jihar Taraba ya kai intaha yanzu mutum bai iya kwanciya a gidansa mutum bai iya yin komai dare da rana kullum kana cikin fargaba ne da mutane suna cewa suna suna bacci da ido da yanzu duk idanun biyu a buɗe suke jikarin najeriya kasar trinidad da tobago kenan ambasada hassan jikado ke ma tsokaci game da tabarbare haka tsaro a jihar ta taraba kamar yadda ko alkaluma ke nunawa duk da irin matakan da ake ɗauka yanzu wata matsalar tsaro da ke ma hana jama'a bacci ita ce ta garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fasa ko da yake domin magance wannan matsalar yanzu haka a wasu jihohin najeriya tuni ma aka kafa dokar kisa ga duk wanda aka kama da hannu ayyukan garkuwa to ko wannan mataki zai haifar da da ido kuwa wannan ko ita ce tambayar da newa honorable bashir muhammad bafe shugaban kwamitin yara labarai na majalisar dokin jihar taraba wanda ko ita ma tuni ta kafa irin wannan doka ya dame mu sosai har mun kafa doka ma na sace-sacen mutane yanzu a taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping wato ya garkuwa da mutum don neman kuɗi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu mm. to dole hukuncin kisa ne ya haushi so wannan alama mun damu mu a majalisa mu yi dokoki ne mu tsawatar a dokoki mu mun tsawatar wai kun taba gayyatan su domin su muku bayani kamar yadda ake eh, akwai eh, kwamiti wanda na gaya maka tsaro public petition da security hmm. shi na sunan committee din hmm. so wannan shi ma akwai wani bangare ne na majalisa wanda yake handle mu a majalisa iya abin da za mu yi mu kafa dokoki mu tsawatar wanda ya kaza ga, hukuncinsa hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka ɓoye wanda aka yi garkuwa da shi shi ma gidan din a doka za a rusa gidan kuma in yana da wani abun da aka samu eh, ko kudi ko wani abu shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha ta mallake su. Baya ga batun kafa dokar kisa ga masu garkuwa ga ta haka tsaro irin su malam yakub musa na ku ganin su al'umma akwai rawar da za su ke takawa ta wajen kafa kungiyoyin sintiri a unguwanni domin taimakawa jami'an tsaro. to abin da jama'a kamata su yi shine suna taimakawa jami'an tsaro da bayani kuma ni a gani na eh, in za ka taimakawa jami'an tsaro da ba kar ma ka tsaya waje daya an ka gawa police ka gaya wa soja ka gaya dis duk wanda ka samu dai ka gawa yan banga don kar ka ce ma ka gaya wa jami'an tsaro daya su kuma samu sun ɗauka mataki a kai ba wani abu ya faru so abin da za kuma duk wani unguwanni ya kamata su ma karfafa irin kafa kungiyoyin nan yan banga vigilante da sauransu wanda za su taimaka wajen zagawa da daddare kuma ɗaukan wasu matakan da ya kamata duk inda aka ji motsin wani mugu za a iya farkar da jama'a kuma a mataki don kace za ka jira sai ka kira wani ɗan sanda ko soja kafin ya zo masu ɓarnar sarga sun sun tafi don abin da ake fama da shi yanzu mutane sai su ce ma mun kira sama da awa biyu uku ba su zo ba to kaga da za a ɗau wani mataki a anguwan a haɗa da makwabtan anguwanni duk lokacin da ya ka ce in kun ji wani ƙara ko wisul ko mai irin kawo agaji daga haka shine kawai hanya mafita kuma gani yadda malamarin ke kara kazancewa ya sa wasu jihohi gayyatar 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora da kuma 'yan banga domin su masu bada nasu gudunmawan to wai kowane irin mara 'yan sa kan za su yi malama aisha bakar gumbi da ke zama sarauniyar maharba a najeriya na kwacikin 'yan sa kan da ke taimakawa a yaƙi da masu tada kyarba na boko haram ta ce a sukan ashirin suke mudun gwamnati ta nuna da gaske take. ta inda matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura anniya ne mu taimaka mu samu kasan mu ma ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mutum ya kai dubu biyu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma tukunan Allah ya yi kuma yana ci a ciki na za a yi nasara. Wani matsaloli kuke fuskanta don a baya lokacin Boko Haram kun taimaka san su amma sai kama an yi shi ganga aka bata da gwamnati ba cikin kula da ko kaman. Lallai haka ne mun taimaka kan ɗari bisa ɗari amma mu dama mu ba mu damu da wannan ba mun taimaka saboda ƙasar mu ta zauna lafiya ne ba mu taimaka wa ƙasar mu don gwamnati ta biya mu ba amma akwai abun da ya kamata idan gwamnati ta gani an yi wa ƙasar ta yi wa mutane adalci musamman kamar kayan da za mu aiki da shi mu ba mu ce sai an biya mu kuɗi ba amma da kayan aiki ya wadace mu ba za mu damu ba amma a yanzu haka muna samun matsaloli kayan aiki baya isan mu kusan ma kowa kawai kadarorin sa yake sayarwa ya je sayi kayan aiki don mu riga mun shafa wa eh, wuyan mu jini mun bari ma mu riga mun shiga mun yi ma muriga mun shiga dole ne kawai mu za mu nemi matakin da za mu kare kanmu mu kare kasan mu amma irin wannan matsalolin ya kamata gwamnati ta duba ta san matsalolin mu ta san kuma lallai an yi taimako a baya in a yanzu tana gani kamar ba abin da ake yi matakan da za a ɗauka mana muna rogon gwamnati nan ta taimaka mana da ababen hawa saboda bamu da abin hawa gwamnati motoci na fasinja idan muka je zamu mu nema ma saboda mu tafi kowa yana tsoro kar ya bada motarsa a je yan ta'adda su kwace ko a kona musu kayan su to don haka muna roƙon gwamnati ta duba wannan gurin na biyunsa kamar makamai mu mu ce sai an bamu bindiga ko wani babban bindiga ba amma mu namu muna takaba da shi mm. muna samun matsaloli yaran mu in sun tafi jeji ba sa samun abinci mm. enough mm. to in mutum bai samu abinci wadatacce ba ya zai yi aiki to hajiya kaman waɗannan masu garkuwa da jama'a nan suna da muggan makamai da sansu ba kwa tsoro ganin kanta suna da makamai masu zafi a hannunsu mu muggan makaman su ba sa ba mu tsoro saboda mugayen makamai ai ba su kai boko haram ba don haka mu mugayen makaman su kwata kwata kwata ba ta ba mu tsoro ba ta ma gaban mu mu dai kawai namun nan lokal eh, bindigogin mu nan muna so gwamnati ta ba mu abubuwan da za mu sarrafa su da su kuma ta ba mu abincin da yaran mu za su ci idan sun shiga jeji ta ba mu lokaci kuma ta ga aikin da za mu yi a kullum dai hukumomin tsaro kamar tutiyar samun nasara ne a yaki da masu garkuwa da jama'an dsp suleiman ya hanguroje kakakin rundunar 'yan sandan jihar adama da ke arewa maso gabashin najeriya ya ce suna sane da halin da jama'a ke ciki wanda kwadon haka ne masu ya kara kumaji. a ina tabbatar wata da cewa yau nan mai girman gwamnan jihar adama suka zanna da duka manya-manyan jami'an tsaro inda suka zanna suka yi mitin yadda za a dauki matakai da za a kawo karshen wannan al'amari sannan kuma rundunar 'yan sanda na jihar adamawa tun lokacin da wannan abin yake faruwa ya riga ya ba da umarni aka maza 'yan a kowane lungu kowane layi domin a kawo karshen abin sannan kuma rundunar 'yan sanda suna kira ga al'umma don Allah duk wanda dai ya samu labari ko kuma ya ji abin da ke faruwa da haka ya karzayo ya ba mu labari domin mu dauki matakai da ya kamata. Kamar kakakin 'yan sandan shi ma kwamandan rundunar tsaro ta civil defense a shirin adamawa nuruddin abdullahi ya ce zaratan jami'an su na yan aiki da cikawa wato agro rangers da kuma sauran jami'an tsaro yanzu haka ma sun fanzama zuwa dazuka domin yaki da bata garin. A yanzu duk muna ta eh, shirye-shirye wajejen <clears throat> yadda za su yi wannan aiki kamar yadda ita can hukumar mu ta abuja ta take mekin ɗin kokari haka domin su ga cewa sun abin da yanzu sun aiko mu da mashina wanda za su iya amfani da shi su shiga daji da kuma kowane irin ah, wuri komin sarƙaƙƙiyar wuri za su iya shiga da mashin din nan gurin su yi aiki insha Allah. Da wuya ka je an waye gari ba tare ka je an yi garkwa da wuni ba wasu na gani kamar kan cewa kasawa ne na jami'an tsaro wasu kuma suna gani kamar kan cewa abu ne ke gagaran kundila abun ya gagari kundila ne ko kuma dai babu ma'aikatan da ko kuma kayan aiki. A ba abin da zai gagari kundila shi tsaro irin wannan a haƙƙi ne na kowa da kowa saboda haka sai kowa ya kawo gudunmuwar shi kana za a yaƙi wannan abu da ke damun al'umma mu a hukumar mu ta jami'an tsaro muna yin duk bakin iyaka kokarin mu mu ga cewa mun kawo wannan karshen abu saboda haka ba wani abu bane wanda ya gagare mu sai dai 'yan matsalolin da muke da su su ne muke bi a hankali a warware su sannan gurin kuma mu ci gaba da aiki har Allah ya ba mu sa'a a bar wannan abin nan din 'yan najeriya dai irin su hamantukur ahmad jada wani shugaban kungiyar manoma da makiyaya na ko fatan shugaba buhari zai sauya salon yaki da matsalar tsaro ta satar mutane da rikicin manoma da haɓaka tattalin arzikin ƙasar da ma samar da ayyukan yi a wannan wa'adinsa na karshe da yake yi yanzu kan an gammace a kwanta a ɗaki a shakwakin akwai ko a mutu da yin wa a ɗaka da a ɗauke ka yara ba su san inda kake ba ku ne kuka kun haka tsaro a da ka sa kaki me yasa a zamanin ku kusan abun ba haka ke ba eh, da yanzu Eh to abin da ya samu mun ɗauki aikin muna son kasar mu ne. Waɗanda suke ciki yanzu kuma sun ga mun da muka gama mun yi tsakanin mu da Allah ba mu fi karbi muna gidajen mutane wanda ya kware sosai ya yi sa a bariki a mami ma ke da ke a bacha. Kasawa kasa ta fi karfi wanda da in aka ce buhari kowa sai ya ji abin da buhari zai faɗa kamin ya fita kuma koma da menene fatan talaka shine allah ka kwashin wani lamari da ke hana jama'a bacci ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. To madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. da kuma labarai domin kowa da